نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا Allah ta'ala da ya kaddara dan ma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke unguwar kofar bai a cikin birnin kano a wannan yammaci na ranar lahadi wanda yake sha biyu ga watan ramadan hijira a sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da a daya ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya mun haɗa wannan yammaci don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa wato a watan Ramadan jiya mun tsaya ƙarshen aya ta biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran fadin Allah ta'ala fastajaba lahum rabbuhum anni la wa 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فالذين عادروا وأخرجوا من fi sabili wa سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكثرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من شاتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن, حسن الثواب تقول إذا متأشفركم آية مريدة تفعين للشدع فإن الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المحال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 وبئس المهاد نعم الله تبارك yana so yana mana yadda za mu ma'amalanci duk wani jin daɗi da maza kafare suna ciki saboda babban jin daɗi shi ne imani domin imani shi yake sa zuciyar ɗan adam ya zanto cewa ta samu nutsuwa amma ba wani abu da ke gani a duniya ba duk wani abu da ke gani a duniya dan adam na iya samun sana iya kuma rasa shi malaman tafsiri na ambatar wata magana cewa wannan aya wato ta sauka ne akan mushrikai ta sauka mushrikai yayin da in suka bincikansu su a cikin walwala da jin daɗi na rayuwa to sai zan to cewa suna nuna Allah ya musu ni'ima ga kuɗi ga komai Allah ya ba su wannan yasa wasu daga cikin malamai suna cewa ya ga cikin mu'minai yakan nuna cewa inna ada Allah ta'ala fi ma nara min al-khair wa nahnu fil jahd ko fil juhud makiyan Allah ga sun muna ganin a cikin alkhairi ga walwala ga kai kawo a cikin rayuwa amma mu kuma muna ganin muna cikin wahala insha Allah ya saukar da wannan aya yace la yughurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad tsare zirga-zirga da kai kawon da kafarai ke yi a cikin wata ni'ima da kake gani a zahiri to wannan yi a cikin da ke yi a cikin gari wannan kada ya rube ka ma'ana kafuri da ƙatuwar mota da ƙatin gida yana rayuwa yadda ga dama to sai Allah ya ce kada wannan ya rube ka me yasa mata'un qalilun dan jin daɗi ne kankane idan sun gama wannan jin daɗin thumma ma'awahum jahannam sannan kuma su ita ce wutar jahannama wa bi'sal mihad tur da wutar jahannama idan ta zama ita ce shimfidar bawa kaga wannan Allah yana nama cewa da karkashin da kafirai za su shi ta idan kallon hadisin muslim za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin duniya da lahira yake kamar misalin a samo kogi ne idan aka samu kogi sai ta sa ɗan yatsanka a cikin kogin sai ka ɗago yanzu da wannan ɗan yatsan da ka sa ciro iya ruwan da yake a hannunka to shi ne duniya shi kuma wannan ƙaton tafkin ko wannan ƙaton ruwan shi ne kuma lafiya a shaidin ni'imar da ɗan adam ya samu to za a ga cewa in ka kwatanta ta da ta lahira ba kawai wacce kamar yadda duk wahalar ɗan adam ya sha a duniya in kusa ta da salafiya ba ɗiba ne to manzon Allah sai salama sai yake cewa to ɗan adam ya duba ya ga ɗan abin da ya samu da bai sa ɗan yatsa ba ya duba ya ga ɗan abin da ya samu a lokacin da ya sa ɗan yatsa da ana ma duniyar ba ko ba ta akan lahira shi sa Allah yake cewa fala taburrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi gharur kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku sannan kada ku bari mai ruɗe ya ruɗe ku shi ne shida shi sa da Allah ya faɗa rayuwar duniya ya ce zujina lin-nas hubbu shawati min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth yace zalika mata'u al-hayati duniya dunya muna gana Allahu indahu husnul ma'a amma Allah ta kul a unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladheena taqaw 'inda rabbihim fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar to da ka aljanna sama take da wannan duniya ita duniya da adam baya da ta rufe domin idan mutum ya tsaya kan duniya wannan kan duniyar ba inda zai kai shi sai zuwa ga mahallaka ba inda zai kai sai zuwa ga shi sa wani gurin Allah maɗaukin sarki ya ce wa faru bil hayati duniya za a ga sun samu duniya suna alfahari da ita wa ma hayati duniya fil akhirati illa mata ita kuma rayuwar duniya ita kuma rayuwar duniya game da lahira wata da duniya ta jin daɗi ne ɗan ƙanƙani. kurare da dama Allah na siffanta ta da haka amma mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil a wani gurin wani ban Allah zai ce kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaka wa la yuzlamuna fatila idan ana nama duniyar ba komai Malik ibn Dinar da ya zo magana wal akhiratu kairin wa abqa كم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى مالك ابن دينار يكي cewa. malik ibn dinar yake cewa law kanat ad-dunya min zahabin da a ce duniya an yi ta ne da zinari lahira kuma an yi ta da tsakuwa to abin da ya kamata an adam ya zaɓa shine wannan tsakuwar domin ita ce take da wani ita wannan duniya ba za ta yi kuma duniyar nan dan Allah yana mana cewa ba kuma bane Allah madaukakin sarki ya faɗa yake na nahnu qasamna bainakum ma'ishatan fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ما فيت ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ya ce ba don kan mutane kasance al'umma guda ɗaya ba hatta kafare su rinda ganin wato kasu ƙabasu hatta wasu da cikin musulmai su rinda kamar lafiya kamar kafare ne akan gaskiya farko dai Allah abin da yake mu ne muka raba rayuwa na nu kasanna baina kuma isa da bil hayati bi mu karam da kan ga muka da dukiya da yawa ya baka Allah in zan ka da dukiya ta dan ya baka Allah shi na nu kasanna baina kuma isa bil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat muka daga darajar wasu akan wasu akan duniya dan waɗansu ɗauki waɗansu a matsayin ma'aikata domin in za a ce gaba ɗayan mu kowa kuɗinsa ya kai kuɗin ɗan gwace to waye ka tafsirin nan ba wani ba zai wannan tafsirin ba in mutum ya zama kamar ɗan mutum ba zai zo shi muna da shi ake balle a ce zai ya share kwata wani gida a bashi kuma balle a ce ya dinka wani kaya a bashi kuma to amma Allah ya fifita ma arziki saboda rayuwa a kala ta tafiya Allah aran ma yana da kuɗi misali jabir ke ne aran ma ne je kasuwa ya so yaji sai ya kawo jabir jabiri din kama shi kuma ba jabir kuɗi shine abubuwan ba a ba'dhan sukhriya Don waɗansu su ɗauki waɗansu a matsayin ma'aikata kai ma da kake ganin ɗauko wani kai ma aiki to kai ma a fakaice ka mai aiki domin zuwa kai ka sha wahala ka samu kuɗin sannan ka ɗauko kuɗin ka kawo mata amma wannan duniya sai Allah ce wa rahmatu rabbika rahmar ubangijinka khairun mimma yajma'una ta fi alkhairi sama da abin da mutane suke tarawa na duniya to dan Allah ma in nama duniya ba ta nufi ma ce ba dan kar mutane su ɗauka cewa ma arna ne akan gaskiya ba da kuma Allah ba su da zinari da azurfa da kayan ado ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يفعلون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يبتكئون التي وزخرفا أما وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين التي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولن أمة نزقاء يعني أمة طائبة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن دعوة أن تكافر سوء الله da mun مسلم لبيوتهم سقفا من suqufan min في ya rufin gidansu ya wa ma'arij alaiha yaf'alun matattakalar gidansu ma sai mu samu sa'adarsa wani buyutihim abuwaban wasuwan alaiha ya teku na gadajensu da komuna su amur shi na zafa kai ma bu zani ba Allah ce wasu kurfa da kayan ado koma wanda iri gisse mu ba su dan mai dan nuna mutane zuwa duniyar duniyar ba kawai ce da alamun gane sai Allah ce in kullu zalika duk wannan abin da ma mun yi musu dan ba mata ul hayatid duniya kayan dan jin daɗi ne kankani wal akhiratu inda rabbika kaga wannan duniya wato lahira a wajen ubangijin ka Allah ya kalle ta ne lil muttaqin ga wanda suka tsara shi isa ita duniya bata kai darajar da za ka je ka zubar da imanin ka kanta ba da kai darajar da za ka je ka zubar da mutuncin ka kanta ba ba da kai darajar da za ka rinka ɓatawa da mutane a kanta ba duk wanda ka ga ya ɗauki gabarar zai yi rashin mutunci a kan duniya to kwata-kwata mai sanya yake yi domin duniya nan ka iya gama tara ta yau gobe ka mutu yau za a gama tara ta amma ba sai ka mutu ashe babban abin da ya kamata ya nema shi ne lahira shi sa Allah ce la yughurrannaka taqallubul taqallubul ladina kafaru fil bilad ma'ana taqallubul ladina kafaru fil bilad la yughurrannaka zirga-zirgar kafare da kaitawansu a cikin gari saboda wadatarsu saboda jin daɗin su kada ya ruɗe ka kada ya ruɗe ka maka sai zaka je kai kafin kada ya ruɗe ka sai zaka je ka ba hanyar su ashe yadda duniya ta sa ka canja daga kan mabda'inka bai kan yadda kake a cikin addini amma wannan bai hana kuma ka nemi duniya ta hanyar halali wannan bai hana ka nemi duniya ta hanyar halali wannan bai ba matsala Allah na hana ka ne don karka ka ɗauka kafirci ne gaskiya sai ma ka ce ka bar ka je kai kafirci ne ka samu abin da ka samu ko bar ka je kai laifi don ka samu abin da za ka samu ai Allah ya faɗa a cikin littafin a cikin ilmin harzama zinatin lahi lati أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الله تقيام قيامة أشم الله صلى الله عليه وسلم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ويعني يهرمتها وانين يهرمتها كاين أدو da Allah ya fitar da bayansa sai Allah ce kul ga ya musu hiya lil ladina amanu duk wani kan Allah sun yi masu imani ne a rayuwar duniya amma wannan jumla ce da ba sai sanar cewa hadda kafo idan ya ce katan ya ce a ranar alkiyama yana ce ba wajen suna su na mummune ne a sha duniya ba a ce ba wani kafuri na samu suna ne suna iya samu muna gani amma dai kan abin da ake so karka yi da duniya karka yi da duniya ta zama sanadiyya karkar duniya ta zama sanadiyyar rasa lahiraka shi isa alisun abdullahi da umar da yake cewa ka nemi duniya kamar ba za ka mutu mana ta hanyar halayya kuna gaya kuma ka nisanta kamar yau ka nisance ta kamar yau za ka mutu a mun kalli hadisin abu huraira abu huraira cikin hadisin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi ne da bazar ya rawaito haka at-tawarani ya rawaito wannan hadisi ya yake misalin dan adam da iyalanta, da dukiyarta, da aikinsa yace kamar mutum ne da yake da abokai guda uku kaga abokan su ne iyalai dukiya aiki kun gane ɗaya daga cikin abokan shi ne dukiya sai ce ana ma'a ina tare da kai muddata hayati ya tsawon rayuwarsa fa idan mitta falastu ma'ak idan ka mutu ban tare da kai wa lasta minni kai ma baka tare da wa kana al-akhar ɗayan kuma ya faɗa mana iyali kenan ana ma ina tare da kai fa ba balagtu tuta shajara falastu minka wa lasta minni in ka je daidai da wannan bishiyar ni ba na tare da kai baka tare da sai aiki kuma yake cewa ana ma ta hayyan wa maitan ni kuma ina tare da kai kana rayu ko kana mutu to wanne za ka fi nema aiki ka yi imani kai aiki na gari shine abin da za ka fi nema ko me yasa a hadisin ana hadisin bukhari da muslim manzala ta sallama yake idan mutum ya rasu abu uku ne ke bin da dukiyarsa da iyalinsa da aikinsa ana sa shi aka bari aka binne to ɗaya zai zauna da shi biyu za su wuta da shi da iyali da dukiyar da ta tara za su dawo za su bakka da aikinsa ku ga aikin shi kuma ta abuka kenan ma'anar la yaghrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad abinda ake nufi kada wannan jin daɗi da walwala da kafirai yi a duniya kar ya roƙe ka tafi hanyar su a ka tsaya kan hanya ta gaskiya shi ta Allah ce fala ta gurran na wala ya ita duniyar idan ka tsaya neman to ba abin da za ta da ba abin da za ta sai ta zaba ka da hanyar tafiya akan daidai shi sa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace a man a aksha alaykum mana ba ta ne ke muku abin da yake tsoro shine a shimfiɗa muku duniya ku ganta komai available ku ringa gasa wajen tara ka kamar yadda wanda suka gabace ku tsarin da gasa wajen tara ka ta zo ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su to shi sa Allah ya siffanta rayuwar duniya ya cewa mata'un qalilun dan jin daɗi ne kankani amma kuma ma'awakun jahannam sannan kuma su ita ce wutar jahannam wa bi'sal bihar kir da shimfiɗa idan ta zama a cikin wutar jahannam ta ce mana shimfiɗa ta yi ne <clears throat> shi sa malam ce ya qulu ta'ala Allah yana faɗi la tanzur ila ma ha'ula'il kuffari ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والجبة والسرور kada ka duba abin da waɗannan kafiran suke cikinsa na ni'ima da farin ciki da jin daɗi sai ce fa amma qalilun yazulu hada kulluhu anhu dan kankanin lokaci wannan duk abin da gani suna da shi zai kauce da gare su wa yusbihuna murtahanina bi a'malihim as-sayyi'ah sai su wayi gari a danganta su da wannan munanan aikin nasu ko ta kake irin ayyukan nasu sai Allah ce fa inna ma namuddu lahum fi ma hum fihi istidraj duk abin da hajjin mun ba su muna ba su ne a matsayin istidraj dama an kafiri a cikin ni'ima ɗaya ne daga cikin abiyu ko dai Allah yana masa istidraj ko kuma a'a yayi wani aikin da garka Allah yana so ya biya shi dan Allah zai biya shi ne a gidan duniya Dala mun gani? idan kowanne ya roƙe ka kowanne ya roƙe ka wato mutane abinda suka kasa ganewa suka jamu akan neman a duniya sai ya ki halal ko ya ki haram wato gaba ɗaya rashin wayo ne da rashin fahimta da kai da kake da kuɗi da yawa da wanda bai da kuɗi da yawa da kai da kaje ka saci dukiya haram da wanda bai saci dukiya haram ɗin ba kullum kuna waye gari ku tashi ku kai dare ku waye gari ku tashi dukan ku kuna yi kowa yana ci kowa yana sha kowa yana zama ya kwana a cikin gidansa tare da iyalin. to sai ga ashe in ma ka saci kuɗin da ya ba wani abu sabo to sannan matsalar kuma wannan duniyar da suka raka haramun sai an je ranar lahira kajiya sai ka ji ranar lahira kajiya shi ta Allah ce ma yujabiru fi ayati Allah illa alladhina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad ba da jayayya da Allah sai wanda suka kafirta to wannan zirga zirga da kai kawo da ke a gari sai ya mutse ka kar ka taba yadda ya mutse ka Allah yake innal ladina yaftaruna 'ala Allah al mata la yuflihuna mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhum al'adab ash-shadid bima kanu Allah ce lalle wanda ke kirkira ƙarya ke danganta ta zuwa ga Allah ba za su fara mota ko ka gan su a cikin jin daɗi a duniya to masa'un fi duniya ɗan jin daɗi ne kawai a gidan duniya daga nan fa kuma ilaina marji'uhum sannan gurin mu za su dawo thumma nuziquhum al'adab ash-shadida mu kuma sannan za mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani saboda me bima kanu saboda kafafin da suke ciki shi sa Muhammad ibn Sirin ne yana magana akan hasada yake ai shi duniya ba ne sai mai hasada balle ma hayyar ɗin eh, shi zai ma hasada ba yake duk wanda zan yi ma hasada ko dai dan aljanna ne to yanzu mutumin da ni'imar aljanna take jiran sa mu shirin sai ina mai hasada dala zai yi yake ko kuma dan wuta ne yanzu mutumin da yake jira ya je shiga wutar jahannama to ni'imar duniya ko mai ce ce a gurin sa ai manta wa to shi ta baka da biyu ne wa ɗan adam haka da baka da biyu babu abin da Allah bai ba kai Allah ya yi ka da hannun ƙwarai kaɗan ya ishe ka domin yana daga cikin karamci ka zama kana da hannun ƙwarai iya daga cikin ci gaba ya zama kana da hannun ƙwarai shi sa idan ɗan adam yi ma mummunan abu da za ka tunani sai ga ai babu damuwa me yasa babu damuwa ai shi din saboda kaskantacce ne shi ya samu ma mummunan hali amma duk mutum da ba kaskantacce ba za ka je ka same shi a halin girma amma duk lokacin da yake mu'amala da mutum yana ma wato mummunan hali saboda kaskantacce ne kuma dan adam ne zai iya muna gane ba shi yasa idan an mutum aka samu mutane masu kyakkyawan hali masu kyakkyawan ɗabi'a sai ka zance ula'ika aba'i fa ji'ni bi mithlihim idza jama'atna ya jarirul majami wa annam ma kwallon su ne iyayena ka kawo mu kuma sun kana ba babu wata rana malam gumi Allah ya kanta da rahama ana ba mu labari lokacin da ya rubuta littafin rabbul adhan ila ma'ani qur'an sai wani babu Allah ya mu muke bako ce mako na zo a da mai littafi in ga ɗauki rayuwar malam gumi ya mutu a 1992 yau shekara ta 34 da hudu da duniya to ɗari biyar ta wancan lokacin kafin kafin ta miliyan goma ne to wani ya je ya ce za a buga littafin rabin azhan wani mutum shi ke ba shi taimako na naira miliyan ɗan naira dubu ɗari bai ya gida mana ya ce ke gida ya ce mutu da zai da hawa kuma ya jari sai nike ya bayyana sai wani zai samu malam ya ce su malam ma na fada bai ya yi kaza ya yi kaza zuwa ya yi a ba shi makon rabbi a zahan abin ma da wani kuma yi ba shi shi ne sai gida ya sai mota sannan kuma ga sana'a yana yi abinda malam ya ce mata ba dan adam bane ai dan adam zai yi kar ka taba a ɗaukar cewa akwai abu na rashin kirki da ɗan adam ba zai iya ba kar ka ɗauka ne sannan magana ta biyu malam sai yake ya ce to rajul azan ya yi albarka domin ga littafin rajul azan da muka rubuta ya fitar da wani daga cikin ƙangin talauci ga na kawai kan in kai ne za ta kama shi a kai shi police station a kai shi gurin 'yan sanda a yi masa kaza a masa kaza shi ne ya sa ya sa saboda bai rudu da duniya ba malam gun bai kuɗe duniya ba kowa ya san aya na shirin zuhudu inda malam gun so ya tara kuɗi da ba a samun malami a najeriya da cikin sa amma shi malam gun duniya tana zuwa ne da bayan da ina da wani mahaifi kullum abin da yake faɗa yake shi ne ta ganin malami mai tsoron allah irin malamin da sun je kaduna da wani abokin sa mutum jirgi sai wani mutum shi an sace musu mota turan da aka malam sabon mota shi ranar dan uwan mahaifin na wajen zai karatu ya ga an kawo sabon mota sabuwa dan malam bayan zama karatu ce na mutumin da aka sace mota ya ce ga shi ne shi to Allah ya dama da mota ya ce ga mota na kaga shi tun daga nan yake bai taɓa malamin malami mai tsoron Allah ya yi to ita duniya da kuke ganin ta ba kuma duk yadda za ka neme ka sai da Allah ya za ka zama amma me riba ka neme ka ta hanyar halali kar ka neme ta ta hanyar haram la yaghrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad Allah tabaaraka wa ta'ala shirin Allah ta'ala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 lakinin ta takaw rabbahu Allah ya ce amma waɗanda suka ji tsoron ubangiji sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangiji lahum Jannatin, su aljanat aljannati suna suna tabbata ne a gare su tajri min tahtiha al waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su wani ƙoramu ne su ne waɗanda guda uku da ke suratul muhammad مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار min ma'in gairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'am wa anharu min khamrin laddatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa a gidan aljanna akwai wannan koran akwai ta tataccen ruwa mara datti mara datti lafiyayye bayan wannan nono a ciki bayan wannan akwai lafiyayyen korama ta giya amma duk wata yake ta duniya ba zai sha wannan ba sannan kuma akwai tatacciyar zuma wacce ba a mata garwaye ba to wannan su ne ƙoramin da ke gudana su ne ta girimin tatal a naharu sai Allah maɗauki sarki ce kwalibi ne sai za su dawwama a ciki Allah maɗauki sarki ce za su zawwama a ciki nuzulan min indillah wannan kabaki ne daga wajen ubangiji kabaki ne daga wajen ubangiji Allah maɗauki sarki ya aiko musu wannan shine abin cikin aljanna amma me dalilin za a shiga aji a cikin na abu shine jin tsoron Allah shi ko jin tsoron Allah shi ne in shine imtisalul awamir wa istinabun nawahi shi sai je jiya na karanta mana hadisi na mala'iku da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce bacci yake wasu suka ce a'a ba bacci yake ba idan ne yake bacci amma zuciya a fata take har da kace suka ce to wannan bawan Allah bai da misali aka ce misalin sa kamar misalin wani mutum ne da ya gina gida bayan ya gina gida kuma sai ya aika wani yake yi rini kiran mutane akan me zai rini kiran mutane shine akan tsoron Allah intisalul awamir wa tinabun nawahi abinda manzo Allah ya kira mutane zuwa gare ne tsoron Allah to duk wanda ya amsa wannan wanda ya kira ga gida shine aljanna ga abinci shine abincin aljanna nuzulan min indillah da Allah mun gane ga gidan ga abincin ga kuma mai kiran ya tafi yana yi mai kiran yana kiran mutane da ji tsoron Allah jin tsoron Allah ne zai sa su shigo wannan gidan suka amsa suka ji tsoron Allah suka shigo wannan gidan za su kuma za su ba za su shi ne mai domin mai kiran shine manzon Allah sallallahu wanda ya gina gidan shine Allah abincin kuma shine abincin gidan aljanna muna gane ha iya daga cikin abin da zai nuna ma cewa duniya ba kuma ce lahira ita ce wani abu ne hadisun Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda wanda hadisun ne da yake cikin tsayin bukari a Umar a Abdullahi ɗan Abbas yana cewa Umar ɗan Khattab ya ce na zo na samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani ɗan ɗaki ƙarami amma na samu manzan Allah a kwanci akan tabarma sannan filan manzan Allah sai salama mana ya yi ga tabar ma ga fulan ya yi an an tsinke shi da fata ya ce da yazo zai samun manzan Allah sai salama ya shi a wannan halin lakin ba su minti balle balle tayar balle balle kafa turba ya ce sai tabar ma kai umar yana ganin manzan Allah nan hannun sai kama umar yake sai nake ya rasu rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna kisra wa qaisar fi ma guma fihi wa anta rasulullah yake da kisra da qaisar ba hun ku ne amma yi cikin ni'imar da suke ciki a ma'aikin Allah amma kai kalli halin da kake ciki yanzu an كتب في متى أما ترضى أن تكون لكم الدنيا ولنا الآخرة أمر يقول لك الإجابة ce su a za su duniya mutum mun ji lafiya a babu lafiya to duk wani suna nama cewa kan duniya ta ruɗe ka ka tsaya ka yi abin da ya kamata kada duniya ta ruɗe ka ka tsaya wato ka yi abin da ya kamata saboda in ba haka ba akwai damuwa to shi ne Allah ya gaya ma amma waɗanda suka imani suka ji tsoron Allah to su ne wanda aljannatai ke tabbata a gare su wanda ƙoramu suke gudana a cikin wannan aljannatan na fiya za su dawwama a ciki Allah ce wannan tabbaci ne daga Allah ma'ana jaza'an wa sawaba wannan sakamako ne da kuma lada min indillahi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma indallahi khairul lil abrar abin da yake a wajen Allah na sakamako shi yafi a gurin mutanen da suke masu da'a ga Allah mana shi yake sama da jin daɗin wannan duniya da suke magana a kanshi shi dala gana to wannan shi yake wannan yasa dole ɗan adam mai ƙoƙari, ɗan adam ya ringa kokarin yana ƙoƙarin nesanta kansa da wannan duniyar amma ta hanyar haramu idan ta hanyar halali ne baka da damuwa amma ta hanyar haramu kar ka yadda ka nemi duniya ta hanyar haramu so nake da karanta mana wani abu a cikin tafsirin kurtubi game da wannan ayat lakinin ladina taqaw rabbahum abin da nake so na karanta mana hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin da yake cikin sahih muslim ta hanyar sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akan kisa wani malami na yahudawa Yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya yace da manzon Allah aina yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard wa samawat ranar da za a juya kasa da sama mutane ina za su je manzala ta salama ce suna cikin wani duhu a bayan wata gada sai manzan Allah sallallahu alaihi wannan bawan Allah ya kare manzan Allah tambaya malamin fa man awwalun nasu ijaza waye farko a cikin mutane wanda zai fara wuce a cikin nazara manzan Allah ya ce fuqara'ul muhajirin sune talakawai muhajirai sune za su fara wucewa sai wannan bai wuce ya tambaye shi yace fama tumfatuhum hina yadkhuluna aljanna menene abincin su menene gara da kabakin da za a ba su lokacin da suka yi aljanna Allah ta sallama yace wata wato hanta ce a jikin wani kifi muna gane yace bayan sun fara cin wannan kifin to me zai biyo baya ka san ka je gurin wadata za a yi ya an dan fara cin wani dan wani abu wanda ba zai iya tayar da hankali daga nan sai ka fage fara fitowa sai manzala ta sallama ya ce a wannan lokacin Allah maɗaukin sarki zai yanka wa ɗan aljanna wani sa ne daga cikin sa a gidan aljanna Yan aljanna za su ringa fasgasa suna ci wannan bai da yake sama sharabu kuma alai bayan sun zama cin wannan naman san na aljanna to ko me za su sha sai Allah ce za su sha ne min ainin fiha tusamma salsabila to wannan sunan aljanna za su to da karka yadda ya duniya ta raba ka da lafiya wannan shiga aljanna shine karshen ni'ima shi sa Allah aljanna yace inna laka alla tujua fiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tabha ai ta Allah ce liman khafa maqama rabbih jannatan kuma Allah ya sifanta su a cikin suratul rahman to shine lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير بالأبرار أظن ذلك يوجد أن الله شيف على خيري بولا بكزماء ما استهاد ألا ألا سمع شن دائما في مكدها سألت عليك وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ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 domin sha addinin mutunci addini ne na adalci in kai daidai mutunci sai ki kai daidai da yana magana yahudawa sai ke laisu sawa yake min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli ko hum yasjudun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ina shi المنكر ويسارعون في annan Allah ya yi يعيش to anan ma sai Allah ce wa inna min ahlil kitabi lallai daga cikin ahlil kitabi laman yu'minu billahi ko wanda ya imani da Allah wa ma unzila ilaykum kuma yayi imani da abin da aka saukar muku wa ma unzila ilayhim kuma yayi imani da abin da aka saukar musu ma'ana yayi imani da kuncin lafiya sai na cikin yayi imani da wannan Allah madaukin sai ke ce lallai a cikin ahlil kitabi akwai wanda sun yi imani da Allah cikakken imani da Allah bayan wannan sun yi imani da abin da aka saukar musu shine alqur'ani kuma kafin shi sun yi imani da abin da aka saukar musu malamu na gane mu khashi'ina lillahi suna masu kaskanta ga Allah tabaraka wa ta'ala mana suna masu yi da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala wancan da suka imani da na kuma da na kuma musulunci ne da suke sun sai suka haɗa suka imani lalama na gane mu shi isa ya inganta a hadisin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ashari manzala ta salama yake mutane uku Allah zai ba su ladan su biyu ladan imani da asalin wato da addinin su na farko da kuma ladan imani da musulunci daga ciki aka ce rajulan min alil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi shine duk wani mutum da aka samu a alil kitabi yayi imani a da annabi wato da annabi Isa ko annabi Musa mana ya imani da annabi sannan kuma da nazo ni ma yi imani da wannan su bi za a wasu kaga wannan shine amfanin imanin su Bala muna gane ha shi sa Allah madaukin sarki ya wannan bayanin yake la yastabuna bi ayatin lahi amman aluna ba sa cin ayoyin Allah da in kuɗi kankan ba sa sai da ayoyin Allah da in kuɗi kankane ma yake la yastumuna ma fi aidihim min bisharati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sa koyi abin da ke tare da su na bushara cewa manzon Allah zai ba sa yi domin dukansu a cikin littafin a taura da injila akwai inda Allah ya tabbatar musu manzon Allah zai الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عشان المتأكد التوراة والمتأكد الإنجيل bayan wannan mai annabi Isa yake wa mubashiran bi rasulin ya'ti min Ahmad sannan duk annabin da zai yi an gaya masa akwai annabin a kan zamani wa in akala Allahu bi saqan nabiyyin lama atiikum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrantum wa aqratum ala dhalika al-ithri qala aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahid sannan wa dhikri sifatihi wa na'atihi wa mab'athihi wa sifati ummatihi kai sai da aka musu bayani dukkan sauran addinai annaba da sai sun yi bayanin manzon Allah da sifarsa da sifar yadda za a aiko shi da ma sifar al'ummarsa domin yadda manzon sallama Allah ya yi bayanin sa a Taurat da Injila haka Allah ya yi bayanin sahabban manzon Allah a Taurat da Injila dan Allah ya ce Muhammadur Rasulullah yace wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana فيما في وجوههم min أثر السجود sai ke zalika masalahum fit tawra wannan yake suka sabai a kira wa masalahum fil injili ka zar'in akhraj shaqa'ahu fa azarahu fastaglada fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a li yajiba bihi qasa wannan yake suka su a cikin akira shi sa duk wani dan shi'a take jin hushin sahabbai wannan ya tabi yayi asara ya tabi yayi asara shi sa a cikin so suke da aqidan cewa suna da ƙur'anin su wanda ba irin namu domin kula ne ya roto a cikin littafinsa cewa su ƙur'anin su aya dubu goma sha bakwai ce ko ba wata jumla ƙwaya ɗaya da sai daidai ƙur'anin da ke hannunmu na taɓa yin wannan bayani da 'yan shi'a da 'yan tatsini da 'yan ɗariƙa suna ta suna ƙalubalanta ta a social media sai na kawo littafin 'yan shi'a ni na ce yi ya faɗa da aka sati mai zuwa na gani ɗauko usulin kafi na zo karatun inda su akan na juya shi sannan na karanta musu ruwayar a cikin kulai a nan ma da yake makiya Allah ne kasan in dai mutum ya ɗanɗan bidaa, to shari ya shige shi saboda yan bid'a dillalan shari suka ƙaryata ne kawai sai ga wani ɗan shi'a a kibla fm ya fito yana cewa su ƙur'anin su ba irin na hannun mu bane kowa ya ji malamar gana ya ka lokacin da ka zo ka fi gaskiya kar ka ɗauka cewa wasu lokacin gaskiya za ta tabbata a Allah zai tabbatar da ita a lokacin da baka taɓa tsammani tun da wannan ɗan shi'ar ya fito mu suna da Qur'ani wanda ba irin namu ba ka taɓa jin ka ka ƙara jin sun ƙara magana muskara na lafara gana muskara to Allah ya ce la yasruna bi ayati llahi thamanan qalila ba ka canja ayoyin Allah da an kan mutum kanta su ake ka tsaya kan gaskiya Allah ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan su ne ladan su ya tabbata a wajen ubangiji su inna Allah sari'ul hisab lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gaggawar hisabi mana sun yi imani da littafin mu sun yi imani da nasu sun yi imani da Allah duk wannan abu Allah yake nuna masu irin wannan sifar a cikin su za su shiga aljanna shi yasa kullum hada kun kai da zama aljanna kaga duniya ka nisance ka ka nisanci duniya duniya akwai damuwa a ciki Allah ta'ala shirya da mu sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani wani abu da nake so na ƙara a nan shi ne. da ya guda da nasarawa to ya guda ba ta sama nasara ma suna da tsayayya da mu amma ba ta kai ta yahuda ba لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون amma na ba kai na cewa wani tarawa ba ta ce a kiyayyar da nasara take mana ita ce shi sa Allah ya musu kungura gaba ɗaya ce ba wani su ya ayyuhan ladina amanu la tattakhudhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ya kullun da ku imani kada ku rike huda da nasara a cikin masu ya su masu ya kashi amma duk wanda ya ji kunce su daga cikin ku to shi ma shi ne shi ma bai gude ne shi ka duk makicin za ka ana kasashen larabawa da kasashen afirka bi ya guda ne su kullawa aksarin abubuwan da suka hana mu zaman lafiya a yau ba za ka kira hannun yahudawa ba zargi mai ƙarfi saboda ai za ka tsaya kai tunani ya za a yi kawai mutum ya zo ya kafa kanta? ya ce shi kawai ɗan adam zai kama ɗan adam ma musulmi ya jeji da shi ya zane shi in mace ya zina da ita ya karɓi kuɗi ya kashe wannan shi ne abin da fulani suke yi a jeji wani kawai sai zai rubuta muku waje ka ga babban mutum a cikin gwamnati yana magana cewa ai hannunka ba zai riƙe ba wai ka yanke shi ka yar a sunan mutum yake kansa asibiti ma a jaji a masa ayar a daɗe hannunsa a yarda ta mutum ba ba wannan wayo ne na kar a yaƙi fulani in dai shi ne in dai shi ne a kare musulmi akan hanya a zane shi a tattaka shi a kashe shi a yi wa mata saɗe a kwace mutane kuɗi a haɗa su noma a sa musu haraji in dai wannan shi ne fulatanci to Allah shi ne fulatanci da duk wanda yake wannan aikin da duk wanda yake goyon bayansa da su da ke yin wannan aikin na na musulmi su kama ka kun ga wannan yaran abin da aka rinka kun ga abin da suka yi wani don su ba su da kuɗin da za ta bayar wallahi wani abin idan ana gaya mu, wallahi za ku sha mamaki ni akwai abokina dan jariya sun taɓa kama shi suka zo na tsanci da sama wasu labaran ma ba na faɗa bane dan ka razanar da mutane wai sai a samu waɗansu a cikin gwamnati suna cewa wai ai faɗa ne tsakanin fulani da hausawa ko wani fulani da makiyaya wannan ma kirkin guda ne suka haɗa mana suke cutar da mu sai sun mai da mu a arewa a cikin wahala ya ka da masu yin aikin da masu goyon bayan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkan ilimin albarka Allah ya hana su walwala da jin daɗi Allah ya tafi da musiba da bala'i da ta zo saboda zikiri da kidnapping da ko boko haram da filanin ne ko mai amfani filanin sun to kai rasa filanin ne sai ne daga filanin da bahaushe da inyamuri da bayarbe duk ɗaya ne kawai inna akramakum inda Allahi attaqu inna Allaha alimul khabir wanda yafi a gurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah amma filanin suna wani afabu a su filanin shi da kallon filanin sai to ko kai balarabe ne sai me balle wani fulatani wani ba kauye ko magana ba iya ba wani jahili wawa a jeji ko matsorata in gaskiya ne fitowa za su ai gaba da gaba ba za ku ya ba sai ku zo ku tara hanya waɗansu tsinannu suna providing ku da makamai da abinci da abubuwan walwala uku kuna samun mumine suna cutar da su wallahi wannan aikin da kuke duka in kun mutu sun shiga kun shiga kun jahannama wannan ma ku daina wannan ma ku daina Allah ta'ala shi da ya Allah ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru Allah ya ku dan duka imani isbiru ku yahkum wa sabiru ku dai dage da hakuri da juriya wa rabitu sannan ku abinda ya kira ribati wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah sai Allah soka ba ma'ana sai ku rabauta idan mun kalli wannan aya ya yi na na amanu biru wa sabi, nan Allah yana mana kiran mu da mu yi hakuri a fagen daga ko mu ƙara jurewa sai Allah ya ce wa rabitu mini menene ribat ribat malaman tafsiri sun mai fassara guda uku fassara ta farko suka ce asabul aladdini. Shi ne yin hakuri game da addini lala mun gani shine wa ka yi hakuri ka jure akan duk abin da zai biyo baya na addini amma sai malamai suka ce ai ga isru wa kazu ku yi hakuri kuma ku dage da hakuri kaga ba bukata kuma karshe ku yi hakuri da ka so su malamai tafsiri suka ce a'a ma'anar ta shine intizaru salati ba'da salat shine kai sallah azan ka zauna a masallaci kai ta karatun qur'ani kai ta zikiri to wannan shi ai kira wa rabitu shari'a tana son kwarin ga wannan duk lokacin ku tafiyar da shi a masallaci menene dalili suka ce hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa idan hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ala ukhbirukum bima tanzul bima yamhu Allah bil khataya shin bana ba ku labarin abin da in dai kuna yi Allah zai shafe zunuban ku ba wa yarfa'u bihi darajat kuma Allah ya daga darajojin ku sai manzo Allah ya ce isbabul wudu'i ala al makarih shine cika alwala akan gaban alwala ko ta gaba ka cika ta nabi sai ce wa kathratul khuta ila al masajid na biyu ne da yawan taku zuwa masallaci kullum ka ringa fita kana zuwa masallaci kana ba wai ka ringa sallah gida ba na uku sai ce wanke baro salati ba'da salah da kuma jiran wata sallah bayan ta yi wata sallah zalla sai ce fadalikum ribatu fa fadalikum ribatu fadalikum ribat wannan shine ribati wannan shine ribati wannan shine ribati kaga wannan fasara ta zauna saboda ne ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan an kala kafin kace fassara ba wai fassara sai dai fassara da fahimtar sa mu kuma sai dai mu fassara ma da fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa fahimta duk annaba manzon Allah ya fi fahimta ba ma ga maganar mutane to wasu malamai suka ce eh wannan wannan fassara ta yi daidai amma akwai fassara ta uku da ake kiri da ribati shine jiran iyakan garuruwan musulmi a lokacin da ake halin yaƙi to jiyan garuruwan su shi ma ana kiransa da ribatu saboda ne saboda hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada qala ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min ad-dunya wa ma kai gadin ganuwa ta musulmi ka a shigo musu garin su na rana daya dan Allah ya fi duniya da abin da ke cikin ta muna ganewa wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi idan mun kalla hadisin muslim daga salman al-farisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribat yawmin wa laylatin khairun min siyam shahrin wa qiyam ace kana gadin ganuwar musulmai dan kar kafirai su shigo to wannan ya fi kai azumin wata ɗaya kai kuma da tsayuwarsa azumin wata guda da tsayuwarsa wa in ma tajara alayya amaluhu alladhi kana ya'malu in dai mutum yana daga cikin sojojin da suke gadin gano musulmi ce da ka a fada wa musulunci to in ka mutu wannan aikin bai mutu ba sai an ci gaba da ka da dan sahara na tashin ba sannan wa ujriya alayhi rizqu kuma za a gudanar masa da arzikin sa wa amina wa amina al-fatan kuma zai aminci daga ba wanda zai zai tsine shi raba shi da addini haka mun kalla hadisin fadala ibnu ubayd yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله duk wani mace za a cika da shi ne akan aikin da yake yi banda wanda yake a duk wani mamaci za a cika masa ne akan aikin amma banda wanda ya zama yana gadin ganuwar musulmi shi wannan fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yawmil qiyamati wa ya'malu fitnat al-qabr shi za a dinga haɓaka masa ladan ne a dinga haɓaka masa har ranar al-kiyama sannan za a amintar da shi daga cikin kabari ba zai samu fitina a cikin kabari hadisin mu na ƙarshe shine hadisin Abu Hurairah wannan hadisin a Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi hadisin mu na ƙarshe hadisin Bukhari daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'isa abdud dinar za ka iya ta'ita abdul dinar ko ta'asa abdul dinar mana bawan dinar ya halaka wanda shi bai da wani buri sai dai ya nemi kuɗi kowane rashin mutunci in za a zai iya yarda ya dinga samu yanzu shugabannin mutum za su yarda su wulaƙantar da yankin su nan a ba su a cikin talaka ana samun da suke wulaƙantar da imaninsu yanzu ma su suke kai bandin abinci su suke kai musu magani su suke musu musu kaza ana samun wannan saboda duniya a zaune ya shigo cikin al'ummar musulmi yana siyar da kwaya saboda duniya ta ga mutumin da aka ba wa damar security ana ba shi kuɗi yana cin mutuncin wanda bai laifi ba kawai saboda siyasa yanzu irin su ma nasu sai yan rufa'i a suwatan siyasa ta ta aka masu irin su abubakar malami san ba wani ce ba su da laifi ba amma tambaya su kaɗai da ke da laifi shi shugaban ƙasa in ya isa ya fito ya ce shi bai taɓa wa Najeriya laifi ba ban ce ya yi ba amma in ya isa ya rantse ce bai taɓa wa Najeriya laifi ba to in adalci ne kaga sai ya fara in dai yayi in ya taɓa wa Najeriya laifi to kan sai kamata ya fara hukunta dan akan adalci za dan Allah ta yi kunu qawamina bil kinti shuhada lillahi ko yake walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin ko da a kansu ne ke adalci shugaban kasa ya duba in ya taɓa Najeriya ne ke to ya kai kansa zuwa ga in ya taɓa yi ban ce ya taɓa yi ba a fance ni in ya taɓa yi <laughs> in ya taɓa yi ya kai kansa emcc su bincike shi ya kai kansa ICPC ya kai kansa wurin DSS shi ma su bincika shi a gani amma irin sai an mai wannan abin ne a iya fahimtar mu da iya abin da muke gani zahiri shine dan yana adawa da gwamnati haka abubakar malami sai aka yi amfani kila da laifin da sun yi ko buki ba ake ladabtar da su da wala amma ɓarayi don aka kama a cikin gwamnati da yi zan kana so a ce kai mai laifi ne to na farko ka bar apc kuma ka ringa adawa da shugabancin apc to kawai kai mai laifi ne ko ya aka ɗan gano laifin ka yanzu a kama ka ajiya a ɗaure ka yanzu ne in ba haka ba ne a yi adalci duk wani ɗan najeriya ai constitution ya hana discrimination duk wanda ya laifin nan a binciko su dama sun tsiyatar da kasar sun talautar da ita ya kamata shugaban kasa duka masu laifin nan suna cikin apc ne suna pdp ne suna nnpc ne dukkan suna abc ne duka a nemo su a kai su gurin efcc da icpc su dawo mana da kuɗin mu ko kasan mu za ta yi walwala amma dan an zo ana selective abin nan justice to wannan kuma ba wani shi abin da ake so shine a adalci to manzala sai sallama yace bawon dukiya bawon dinare ya halaka yace wa abdul dirham haka bawon dirhami ma ya halaka wa abdul kamisa haka bawon tufa shi ma ya halaka in in ya rabi shi mayan duniya ana bashi sai ce kai mutumin kirki wallahi da yawa daga cikin yan siyasa da suke yaban wannan gwamnati ta ƙasa suke yabanta suke ƙoƙarin kare ta wallahi dan abin duniya ne ba dan Allah bane sun san akwai matsala sun san akwai matsala musamman yankin arewa dai sun san akwai matsala lokacin a zuwa shugaban kasa gaskiya ya gyara dan in je lahira ya fita a gaban ubangiji subhanahu wataala sai a rinka ce mai daidai yake wallahi shugaban kasa ba daidai kasa take gaskiya ba afirka wannan arewa ba abin da ake ce zubar da jini yau a kashe mutum hamsin gobe a kashe mutum ɗari mun kuma fahimci cewa laifinsa ko yana da laifin to akwai kuma yan arewa da suke laifi da ba sa zuwa su biya masa halin da ake ciki sharin da ta ai faɗa ne tsakanin hausawa da fulani kuma faɗa ne na cikin gida hannunka ba zai riƙe ka yanke shi ba wallahi sai dai in bai riƙe ba kai da kanka za ka kai ka inda za a rufe shi a toya shi ya warke don ka ji daɗin rayuwarka wa in lam yu'ta sakhir shi ma yin duniya in ba a bashi duniya ba to shi zai bare abu da daidai ba sai ce ta isa wanta kasa wannan bawan Allah ya halaka kuma ya ci da baka wa idza shi ka falanta kai jerin da Allah ya sa kaya ta soke shi kada Allah ya bashi damar cirewa ko ko ya bashi damar wanda zai cire masa ma'ana wannan duk lokacin da ya shiga matsala Allah karka bashi mafita manzala ce uba da abdin akhiru bi anani farasihi fi sabilillah yace jin daɗi ya tabbata ga bawan nan da ya rike linzamin dokinsa a hanyar Allah asara asu kansa ya yi kura saboda jihadi muhabbaratu kadama wato digadigansa suka yi kura saboda tafiya a wajen jihadi in kana fil hirasati kana fil hirasa in an ce zuwa nan sai mana gadi ko ba abin da zai zama ya ce wannan gadi wa in kana fi saqati kana fi saqa in an ce kuma ba ka nuna koro mana dabbobin mu babu abin da zai yi sai wannan wanda ya ajiye kanta don wannan manzala sana ba shi ini ini ta azana lam yi azan la kuma da da duniya ko da shiga mai kyau inda zai nemi a mai izini ba za a ba shi wa in shafa lam yi shafa in ya nemi tun wani ba za a ba shi kuma amma a gurin Allah kuma yana da imanin daraja da haka mu abin da muke so shi ne. tabbas muna son a gyara Najeriya kuma duk wani ne laifi ya kamata a kama shi wanda yawa tattalin arzikin ƙasar Najeriya to amma a adalci ba a ware ɗan arewa a yi musu ba ba a ware wanda ba ta cikin gwamnati a yi musu wani kuskure da muke wuce mu dinga cewa ai su ma azzalimai ne mun yadda sun yi laifi ba ma musu ko mun yadda akan laifi a kama su in laifin ya tabbata a kotu mun yadda akan laifi a kama su in ya tabbata a kotu amma tambaya su kaɗai ne suke da laifi muna neman an kan wannan tambaya misali da malam nasu irfa'i da abubakar malami da ire irin su aka masu kaɗai ne suke wa Najeriya laifi in ba su bane ina tauran shi ne tambaya ta farko tambaya ta biyu wai a kudu babu masu irin wannan laifin dole sai a arewa ake samun masu irin wannan laifin in akwai su a kudu to suna ina ya bi ana yaya ta su ba tambaya ta uku daga shugaban ƙasa zuwa duk wanda yake cikin wannan gwamnatin muna musu tambaya shi ne. su ma sun taɓa aikata irin wannan laifin ko ba taɓa aikatawa ba in ba taɓa aikatawa ba to madalla amma in sun taɓa aikatawa to me yasa da su kai kansu zuwa ga ICPC zuwa ga EFCC zuwa ga gurin DSS zuwa ga gurin police me yasa ba su kai ba dan su shafa ne da mai in ba su taɓa yi ba Allah ya musu albarka amma in sun san sun taɓa yi tsakanin su da ubangiji me yasa ba su sun kai kansu ba to amsar tambayar nan shi zai nuna mana cewa adalci ake ko ba adalci ake yi ba abinda na fara zama daidai Allah ga balaga wanda ne kuskure Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh